Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama Mazauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda za mu gabatar muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka tare da abokin aiki. Ibrahim Jirmai. To sunana Usman Ahmad Kabar kamar yadda aka saba barkanmu da sake haduwa. Barka da Malam Usman. Wala Ibrahim ya kwana biyu. To alhamdulillah ya yali. Ilahi lau ya dandalin VOA. To muna nan muna ta dandalawa hankali hankali. <laughs> Haka yake. Eh. Kamar misali a ce yaro daga haihuwa zuwa girman shi mm. a makarantu sai ka ga kila wannan ya fi wannan kokari wancan da ba shi da kokari ya ta shan tafka iyayensa ma su dagi da su ci mishi a bubbuga shi eh, eh. ba ka da kokari daƙiƙi ne to sai na lura wani abu ne ina dubawa jirmai ina browsing haka eh. sai na ga a ah, to ai nan kasar su kuma irin wannan matsalar sun dauke ta tana cikin bangaren wani abu daga cikin nakasa wanda ba wai nakasa ta ya rasa wata gaba ba ko a'a mm. ya samu nakasa a wannan bangaren na koyan abin da ake so ya koya eh, eh, wato shine ce bari ne ka mu farfasa bakin eh, wato abin da ya kamata jama'a su fahimta shine mm. kowa da irin baiwar da Allah ya mai mm. akwai mai dauka da sauri akwai wanda bai dauka da sauri sosai ko ba gaskiya ba mm. so in ka lura kamar yadda suka tsara ainihin shirin nasu a nan kasar ko kuma mm. shi kasashen da suka ci gaba ci gaba baki daya eh. mm. ai kaga malami bai dukan yaro a makaranta baka isa sai a kore shi eh dai kenan na biyu tun daga farko ma bar ma mu fara tun daga haihuwar yaro eh daga ran da yazo duniya yawwa akwai abin da suke cewa quick intervention wato wato shigowar gaggawa yawwa a tabbatar shin yana ji Kunnan yana gani Mm. yawa kuma kaga in ka lura eh, Usman ba wai wata na'ura suke amfani da ita wajen gwada wadannan naga da za a ma yaro na wani dan abu ne naga ana dan mamatsa mishi a kunna haka yawa can kuma naga ana mai wani abu da hannu da wani abu yana bi haka da sa mm. yawa to kaga irin wannan suna taimakawa mm, a fara gano tun yaro shin yana da wata Na kasa ta eh, wani bangare na jiki eh, kunna ko magana da wuri ya fara magana da wuri ko bai fara ba duk yana cikin abin da suke gwada yaro yana girma to kaga na farko kenan mataki na biyu maganar ilimi ilmantar da yara da yara in yaro za ga akwai mai rubutu da hagu kwarai kuwa akwai rubutu da dama da dama akwai wanda mm. duka hannun zai yi amfani da su ya rubutu sosai to a ga mutanen mu sai a ce a'a mm. baya ga cin abinci misali in ka yaro na rubutu da hagu sai a mm. hana shi a mai shi don dole sai ya amfani da daman nan haka wanda tunanin shi idan a bangaren hagun yake kan matsa mai don dole sai ya amfani da dama abinda abin lura a nan shine hana yaro amfani Da wannan bangaren da wannan bangaren mm. sai yana dan eh, yana dan dakushe shi dakushe shi za ga in ma in ma misali da hagun yake rubutun in ka bashi za ga rubutun sa yafi kyau yafi kyau kuma yawancin su ba za ka ji an canfa cewa sun iya rubutu masu eh, hagu fiye da wanda mm. aka aka aka matsa mai dan dole sai ya koma ya amfani da daman nan to baya ga haka kuma Usman mm. sai mataki na ainihin koyarwa da kuma koyo tsakanin malami da ɗalibi da ɗalibi wato akwai wani muhimmin abu da na lura da shi za ka ga kasan nan idan misali ka zo bako ka zo da yaran ka. yara eh ka kai su makaranta to in ya je misali turanci aga bai iya ba hmm. za ga mai kuma malami guda za ga hada shi da malamai uku hudu gaskiyar ka kan kaga kamar misali yanzu akwai maganan suna kiran abin sakan language ko yare na biyu da wani yake ji eh, eh, har ila yau a bangaren ilimantarwar eh. wato yanda suke mai da hankali hmm. su lura shin yana koyon karatun ko baya koyo hmm. wacce matsala ce take hana shi koyon wannan karatun hmm. su gano yan aji ɗaya yake yana daidai da yan aji ɗaya yan aji biyu yake shin ilimin da ya sani ya kamata a ce dan aji biyu dama nan ya sani ko ko bai kai ba ko ya wuce wurin to kaji hmm. to haka kuma masu nakasa eh. zaka ga ai wasu ga gansu gaba mata yawa wasu ka gansu aji daya da mm. ainihin idan eh, ma ba ma a cire su sai sai ma shi ya samu karin yawa eh, abin da suke so special education kula eh, mm. yawa sannan zaka ga akan hada su da malamai na musamman sosai wanda za su ba su kulawa kulawa ta musamman mm. misali idan sauran yara suna koyo cikin minti talatin shi ko zai kai sha'awa biyu ne za a bashi za a bashi za a bashi sai koya za su bi shi hankali hankali za ga karshen ta za ga shi da malamai biyu uku sosai yawa ya fi kowa gata kwarai da gaske <laughs> shi yasa zaka ga mm. mutum dai gashi zaune kan kujera ta eh, guragu ko kuma eh, hannu shanye amma eh, abin da ya sani amma abin da ya sani eh sai kai da gaske sai kai da gaske gaskiya ne wannan eh kuma kaga na ga abin da na dada ganewa din mm. shine akwai hukuma ta musamman wanda mm. doka ce ta kafata ta kafata wannan dokar ta ta disability act ita ta kafata IDEA suke kiranta a takaice eh sannan abin da na lura shine kamar yadda kace tun daga haihuwa shine sai a turancen su suka ce akalla amurka ta kafa wannan wuri ne domin me amfanin mutane da kuma kamar yadda kace early intervention eh. irin mutum a kawo ɗauki na gaggawa domin mm. me a dakile matsalar samun nakasa ko ta kwakwalwa ko ta jiki ko ya rasa wani abu da yake yancinsa ne na ilimi to suka ce akwai irin waɗannan matsalolin da suka gane akalla ah, suka ce 6.5 ah, million wato kaman misalin yara miliyan shida da rabi mm. wanda daga haihuwa wato jariri zuwa ɗan yaro tata ta haka zuwa ya zama yaro dan eh. mai tasowa eh. har zuwa matasa wanda su iya cin moriyar wannan shirin saboda suna da irin wannan makamancin matsalar eh. mm. To wato kuma um, Usman Birin ƙari kaɗan akan abin da ka faɗa yanzu. Mm. Kamar yadda suka bayyana ainihi ita wannan doka mm. idan aka gano cewa yaro na da irin matsala ɗaya daga mm. cikin irin waɗannan matsaloli kaga akwai madara ta kyauta ta musamman da ake ba su ta gina musu kwakwalwa ta gina musu kwakwalwa sannan baya ga haka akwai wasu shirye-shirye na musamman na wasu abubuwa da za a iya ba iyayen iyaye yawa domin kulawa a kula da ainihin ai Usman eh. in ka lura yawanci muka tashi aiki muna hanyar tafiya gida sosai za ga wannan mota ta eh, metro wato ta jirgin kasa za ka mm. tana tafiya a hankali hankali to yawanci za ka ko gurgu ta dauko eh sosai kuma wani mai wata da kasa kuma baka isa ka zo kai musu ganganci ka wuce a kai kadan mm. dole ka bi su a hankali sai ka inda su sannan ka wuce kwarai kuwa eh sosai to kaga irin zama ga alama a jikin kofar an dan yi kujerar guragu haka ko eh. wani abu makamancin haka kwarai da gaske eh to kaga irin mm. wannan irin shirye-shirye ne daban na daban gwamnatoci ya kamata a ce sun yi musamman musamman musamman ya shafi yara ma da su ne manya manyan gobe ka gani mm. eh. haka to sannan kuma ka san akwai wani abu daya kamar misali zaka ga in za su yi binciken cewa an gane yaron ka yana da ɗan tawaya na fahimtar karatu wai ba a mafaje saboda suna ɗauka cewa tawaya a karatu ita ma na kasace abinda suke ɗauka mm. kenan idan ba a tare ta da wuri ba to ta zama matsala a wannan yarin in ya girma yana iya dorewa bai san komai ba mm. saboda me kwakwalwa ba sai sai ta ta da ya kamata ta tafi ba mm. to yawanci zaka ga ana neman iyaye su zo su zauna a tattauna a yi wani ne da su a ce mm. za a yi musu tambayoyi yaron ka me yake ciki in ya tashi da safe me yake yi in kai mai fada yaya yake yi mm. idan kai mai abin da zai ji daɗi yana nuna ya ji daɗin a'a idan ran shi ya ɓaci wani irin abu yake yi yana birkicewa ne ko yana dawo ko eh, eh. yana nutsuwa duk irin wa'annan mm. to sai a cikin dokar sai nake ganin cewa abin da suka ce shine idan iyaye suka aka gama binciken bangaren su ba mm. fa maganan asibiti ake ba nan mm. an yi iyaye tambayoyi wa'annan dama karatun ilimin yara suka sani eh. saboda haka in aka yi maka tambayoyi ka ansa sai a gane yaran ka sai su ma malaman sai a malaman su kuma na bokon eh. sai a tattambe su me yake yi a aji ya yake yi in kun koya mai bai iya ba ya yake in ya fushi ya yake in ya ji daɗi ya yake duka hmm. sai a haɗa da bayanan ka eh. da na malaman nan sai a tattara su wuri ɗaya saboda haka wa'annan gwanayen da suke wannan hukumar gundumar makarantar eh. sai a ce to gashi gashi sai su tantance su to to yaronka yana da nakasar fahimtar abu kaza a ilimi saboda haka sai an masa kulawa ta musamman za a bashi malami iri kaza za a bashi malami iri kaza za a ɗauki tsawon lokaci shekara kaza ana koya mai kaza yau to idan suka yi wannan kasan anan dole sai iyaye za a ce to iyaye ka sa hannu ka yadda Eh. to za ka ce ka yadda idan ka ce baka yadda ba ba ya ce ba ai ku kyale shi dan shi ne ai yawa ah. abin da suke shine da nake karanta dokar shine sai suka ce ga takardar nan sai suka ce to consent na iyaye wato yadda ta iyaye abin da suke shine sai a zo a ce to wannan binciken da aka yi mm. sai a hada da binciken malaman da binciken da suka yi daga kai wurinka da ka iya daɗin mm. sai a zo a gabatarwa da hukumar makaranta sannan sai masu karfafa wannan doka ta disability act eh. sai a ji gaban su sai a zo to sai a tattaro a ce to a zo a yi magana saboda haka in ta kama sai a tafi kotu kotu sai ta zo ta suka ce overriding wato su take wannan kin da kai mm. su ce maka ƙaryarka nan kashi nan gashi kare kanka in ka kasa a ce to ƙaryarka kotu ta da izinin aje a koya masa ilimi saboda in ya tutu kai kila ka mutu ma lokacin kwarai kam kuma irin wannan yakan hana wasu yaran ma son shiga aji sai kaga dan yaro dan karami ka kai shi mm. makaranta ya fasa kuka a mu nan ba zai ba har misali ranar irin ranar sati kamar kasabar sai su maka sun yi nisan makaranta makaranta zan shi wallahi gaskiya ne eh, kafin mu rufe shirin namu na wannan lokacin Usman zan so eh. in tunasar da ainihin masu mu cewar mm. idan ka ka ce eh kai fa na kasashe ne kuma kai da kai na kasa gari ka to ka tafi kenan maganan gaskiya kenan ai akwai irin waɗannan za gan gansu masu eh. mutunta zuciya ake eh shine oh, mutunta zuciya to babban na kasa ce yawa hmm. ga jiki garau komai lafiya kalau hmm. amma kawai ya dauki wannan na kasa ya samu zuciya shikenan sai na kashi to duka duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin yanzu kan sai in ce mu zama lafiya na kasa ba kasa ba thank you